mai tarin albarka da muke yin karatu a cikin littafin taskiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalati alquran asalin littafin al-imam al-ajuri alaihi rahmatullah littafin da ke bayani akan ɗabi'una makarantan alqur'ani mazan su da matan su da waɗanda Allah ya azurta su suka haddace da waɗanda kuma suke ƙoƙarin haddacewa da wanda suke karanta shi sannan wanda ma ba <clears throat> bai haddace ƙur'ani ba ko kuma ba yana darasi akan alƙur'ani ba ne to shi ma waɗannan ladubban a matsayinsa na musulmi ana buƙatar ya zama ya ladabtu da su wannan zai zo majalisunmu na takwas insha Allahu ta'ala kuma muna cikin fasalin da ke bayani akan kyawawan ɗabi'un da malaye dunkule su a cikin babi na hudu to shine yanzu yake rarraba bayani kansu kafin nan ina so in tunatar da mu muna fuskanta kwanaki masu albarka su ne al'ayyamul ashar al'awa'il min zilhijjati kwanaki goma farko na zulhijja kwanaki ne waɗannan masu albarka na farko dai sun fado a cikin al'ashirul hurum watanni masu alfarma watanni masu alfarma guda hudu zulqa'ada da bilhijja da almuharram da rajab annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarsu bayan Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum Allah ya ce kirga kwanaki a wajen Allah guda goma sha biyu ne ta ranar da ya halitta sammai da ƙasai daga cikin watanni goma sha biyun nan a wajen Allah to akwai guda hudu masu alfarma masu alfarma wanda tun kafin zuwan musulunci larabawa sun kasance suna girmama su ba su yaƙi a ciki ba a ɗaukar fansa a cikinsu idan mutum a cikin watan aka kashe mishi ɗan uwa to ba zai ɗau fansa ba sai watannin sun wuce to da musulunci ya zo ya ci gaba da girmama waɗannan kwanaki waɗannan watanni su ne annabi sama ya faɗe su cewa akwai watan zulqada wanda muke ciki kuma yake gab da ya fita wata na biyu zulhijja watan goma sha biyu kuma watan ƙarshe a shekarar musulunci sai kuma al-muharram shi kuma watan farko a cikin shekara ta musulunci sai kuma watan bakwai wato rajab waɗannan watanni ne masu alfarma Allah ta'ala faɗa mana cewa fala tazlimu an anfusakum ku zalunci kawunanku a cikinsu malamai suka ce daga cikin zaluntar kai akwai aiwatar da saban Allah a ciki zaluntar kai ne mutum ya zama ya saba ma Allah kowane irin nau'in sabo a cikin waɗannan watanni masu alfarma to bayan watannin kuma suna da alfarma sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ma al'ummar annabta sama kyauta na wasu kwanaki guda goma a farkon watan da za a shiga wato zulhijja Allah ya rantsuwa da su ya ce wal fajri wa layalin ashr Allah ya yi rantsuwa da alfijir kuma ya yi rantsuwa da darare guda goma a tafsirin da aka samo daga manya-manyan magabata sahabbai da tabi'ai sun fassara cewa al-layalil ashr waɗannan kwanakin guda goma su ne al-layalil ashrul min zilhijjati watannin kwanaki goma farko na zilhijja annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da malamai da yawa suka ruwaito shi yana cewa ma min ayyamin al'amalu salihu khayrun fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki da Allah ta'ala ya halitta da yin aikin alheri a cikin su yafi fiye da waɗannan kwanaki guda goma aka tambayi manzo Allah ta sama aka ce walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi sai ya ce walal jihadu fi sabilillah hadda jihadi illa rajulun kharaja li nafsihi wa malihi thumma lam yarji min zalika bi shay sai jihadi nau'i daya mutumin da ya fita jihadi ya je aka kashe shi bai dawo da ransa ba sannan kuma bai dawo da dukiyarsa ba to wannan shi kadai ne falalarsa ci kin zo latta kuma kina hutu. shi kaɗai ne lalasta ta ce in mutum ya tafi jihadi aka kashe shi to aikin da ya yi shi ne ya fi na aikin da za ki ko zan yi a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma sau daga kada mai wasa da su yau muna 27 muna ranar alhamis ko gobe juma'a 28 ranar asabar 29 in Allah ta'ala ya sa an ga wata a ranar asabar ɗin da maraice to ranar lahadi za ta zama ita ce ranar farko ta waɗannan kwanaki masu alfarma abin da ake buƙatar aiwatarwa a cikin waɗannan kwanakin na farko shine al-muhafazatu alal fara'i tsara farillai tsara farillai da kina sakaci da sallah to ki zama kin daina yi kina yin lattin sallah to ki daina yin lattin sallah ki tsara sallolin farallai. sada zumunci wajibi ne ki sada zumunci an ce sada zumunci ko da kafa ko da waya a wannan zamanin namu hmm? ana bin ki azumi na farilla ki yi kokari ki aiwatar da shi a cikin waɗannan kwanakin da sauran ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mana bayan nan kuma sai mutum ya biyanta da nafilfili duk wani nau'in alkhairi da kika sani na nafila na taɓawuri sadaka ce a'a azumi ne a'a magana ce mai kyau yawaita karatun alkur'ani zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ambatan abin salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ana da bukata a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma saboda mutum ya samu ta goma shi na waɗannan kwanaki waɗanda suka kasance masu albarka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu cikinsu kuma ya sa muna da lafiya kuma ya ba mu ikon cin gajiya su mu bauta masa mu aikata farillai sannan kuma mu aikata nafilfili wannan jawo hankali ne kada mu manta Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu za mu tashi ɗabi'a ko hali na makarancin alkur'ani hali na 21 hali na 21 shine alhadi wal ishru ɗabi'a ko hali na 21 daga cikin halaye masu kyau da makarancin alkur'ani ake tsammanin ya zama ya ɗabi'anti da su sun zama halayensa laita himmatuhu mata akhtimus surata ba himmatsa ita ce kawai kullum yaushe zan gama sura kaza ba wanda yanzu fitinar da nake ciki kenan hatta haddar gaggawa muke ma yara sai a ce an bude makaranta ta hadda shekara ɗaya an haddace saurin me ake yi sahabban manzo Allah sama larabawa ne kuma manzo Allah sama shine malamin su ne karantar da su hadda amma sun yi shekaru 23 sannan suka gama haddarsu to mu me yasa nake gaggawa ina za mu a tsaya a yi abu a cikin tsari haddad da aka tsaya aka yi ta a hankali to ita ce haddad da take tabbata a cikin zuciyar, tabbata a cikin kwakwalwa amma wadda aka yi ta wur wur wur aka yi aka gama cikin sauri to in ta tashi tafiya to za ta tafi malaman mu suna cewa man talaba al-ilma man talaba al-ilma yawman zahaba anhu yawman idan mutum ya nemi ilimi a kwana ɗaya ya ce ya sami ilimi to ilimin ya tashi tafiya shi ma a cikin kwana ɗaya zai tafi saboda haka eh, kada ya zama himmar makarancin alkur'ani kawai mata ahtimu sura yaushe zan gama sura kaza kun san sai na umar radiyallahu anhu shekara nawa yana hadda suratul baqara shekara takwas suratul baqara ita kaɗai sai na umar sai da shekaru tara takwas yayi yana haddarta to ya za a ce ya kawo wata aya ya ta inda inda ba zai inda inda ba saboda ya tsaya ya ba ta haƙƙinta to amma aka yi wur wur wur a yi a gaba irin gaggawa da muke a wannan zamanin sannan nan ba ana hana cewa mutum ya kan shi ka'ida ba ne ya ce to ni lokaci kaza nake son in gama haddata ana da bukatar wannan tsari mai kyau yana da kyau amma abin da ba a so shine gaggawa gaggawa wacce ba ta da fa'ida to kada mutum ya zama manufarsa himmarsa ita ce mata cikin suwa yaushe zan gama sura kaza yaushe zan sauke sura kaza himmatuhu mata sabni billahi an ghairi himmar makarancin alkur'ani na gaske ita ce kullum yana tunanin cewa mata astaghni billahi an ghairi mata yaushe ne zan wadata daga Allah in bar waninsa yaushe ne zan ɗauki Allah a matsayin mai wadatar da ni ba na tsammanin wani ne zai wadatar da ni in ba Allah ba kun ga tauhidi kenan makarancin alkur'ani ya kasance tunaninsa shine mata astaghni billahi an ghairi yaushe ne zan wadatu in kama Allah in ɗauke shi a matsayin gani mawadaci an gairihi ba in kama waninsa ba ya zama tunanin mutum ke kun ga aiwatar da abin da alƙur'anin ya ce a yi ke domin Allah ne ya faɗa mana cewa wallahu gani wa an antumul fuqara Allah shi ne mawadaci ku kuma mabukata ne a wajensa to ana buƙatar makarancin alƙur'ani da ya san irin waɗannan ayoyin ba ita kaɗai ba ce wa'an Allah huwal ghaniyul hamid hmm? to ya zama tunaninsa yaushe Allah zai wadatar da shi ba wai wani ne zai wadatar da shi ba mata akunu minal muttaqin tunanin makarancin alƙur'ani kullum ya zama shine mata a akunu minal muttaqin wai yaushe zan zama daga cikin masu takawa wanda sifar farko kenan da Allah ta'ala ya fara faɗi zalikal kitabu la riba fihi sai ce hudan lil muttaqin sifar farko kenan da aka fara siffanta masu imani da ita alif lam mim zalikal kitabu la riba fihi hudan lil muttaqin al muttaqun dinnan sune alladhina an'ama Allahu alaihim ihdinas siratal mustaqim siratan tsallabi na an amta alaihim to su ne almuttaƙun ɗan masu taƙawa masu tsara dokokin Allah masu bin hanyar Allah waɗanda ba su yadda su kauce ma hanyar da Allah subhana wa ta'ala ya ce su bi ba to makarancin ƙur'ani da yake karanta siffofin masu taƙawa ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu al-imam al-fayruz zabadi a cikin littafinsa tamyizu uquli تمييز أقول أهل البصائر da ya rubuta shi a kan fiqhun alqur'ani sai da ya kawo falaloli da darajoji na masu taqawa guda ashirin da tara, waɗanda ya samo su daga cikin alqur'ani mai tsarki Abun da Allah ta'ala ya tanadi ga masu taqawa wanda suka zama almuttaqun ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب in tattaqullaha yaj'al lakum furkana wattaqullaha wa yu'allimukumullah da makamantan waɗannan ta goma shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar ma masu taƙawarsa. to makarancin ƙur'ani ya zama tunaninsa ba wai kawai ya sauke ƙur'ani ba a'a yaushe zan zama cikin masu takawa waɗanda Allah ya musu wannan tanadin mai yawa tanadi na alƙawari mai daɗi tanadi na alƙawarin rahama tanadi na alƙawarin aljanna da ɗaukaka da matsayi wanda yake babba to ya zama tunanin mutum kenan mata akunu min al-muhsini sannan ya rika tunanin tunaninsa ya zama shine mata akunu min al-muhsini yaushe zan zama cikin masu isani waɗanda suke bauta ma Allah kamar suna ganin Allah in ba sa ganin shi to ai shi yana ganin su insani ke wanda Allah yana hada insani da taqwa hmm. to yaushe zan zama cikin masu ihsani ba wai kawai in gama saukar ƙwar'ani ba a a mata a kuni minal ne. yaushe zan zama cikin masu ihsani masu bauta ma Allah subhanahu Ta'ala kamar suna ganin Allah kai in ba su ganin shi dama ai shi yana ganin su sannan masu ihsani ga bayansa domin ihsani kala biyu ne akwai al-ihsanu ma Allah akwai al-ihsanu ma al-khalq akwai kyautata ma Allah kyautata ma Allah an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kamar yadda muka faɗa ka bauta ma Allah mutum ki bauta ma Allah kamar kina ganin Allah in ba kya ganin shi to shi yana ganin ki wannan al-ihsanu ma Allah kenan akwai al-ihsanu ma al-khalq kyautata ma halittun Allah الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه يفسر على الإحسان مع الخلق yace bazlun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha wannan shine al-ihsanu ma al-khalq bazlun nada mutum ya zama ya rika bada kyaututtuka ya zama ba maruwaci ba kyautata mu Allah ne wannan wannan kuma da aka ce al-khalq ya shafi hadda dabbobi hadda dabbobi manzo Allah kuma ya bada ka'ida yace fi kulli kabidin ratbatin sadaqatu duk wata hanta wacce take danya to idan mutum ya mata wani abu mai kyau to ya samu sadaka hmm? kowace ku ta san hadisin matar da ta shiga wuta saboda saboda mage kuliya musa dakhalat imra'atun an-nara dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin ولم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت وتما ترى أوري tashi ga wuta saboda kulliya mage da ta kama ta ta ta ta barinta ta tafi ta je ta nemi ƙadangaru da ɓeraye da sauran ƙwarin su ta ci har ta mutu sai Allah ya shi da ita ya sa ta auta sannan dakhalat baghiyun aljannata fi kalbin taqathu ita kuma wata kilaki mai zaman kanta mata mai zaman kanta ta ta ta ta ta shiga aljanna Allah saboda kare kun ga ita kanta aikinta na kazanta ne sannan shi kanshi karan kazani ne القلب أحسن عشرة وهو النهاية في الخساسة ممن تعرض للرئاسة من قبل إدمان الرئاسة haka ne hikima ya ce kare ya fi kowa ƙasƙanci to amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ga aikin da ta yi ta shayar da kare ruwa Allah ta'ala fashe kira sa'ayaha wa ghafara laha wa adkhalaha jannatahu Allah ya gode mata ya yi ba aikin da ta yi ya ji daɗi sannan kuma ya saka mata ya shigar da ita aljanna bayan ya gafarta mata to me fi wannan to daga wannan shine al-ihsanu ma al-khalq bazlun nada sannan sai kaful adha sannan kakki cutar da kowa kakki cutar da kowa shine kaful adha sannan sai ihtimalul adha in an cuce ki ki yadda ki sauki ki yafi eh kada mutum ya sa makan shi ka'ida ce duk wanda ya min kan karami kuma sai na masa na itace wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ce ana son musulmi ya zama muftadilu la'aza a cutar da shi ai mazan sama cewa kun abdullahi al-maqtula la takun abdullahi al in aka zo kar ka yadda ka zama kai ne mai kisa ka yadda aka kashe ka kun gani to mai karatun qur'ani zai rika tunanin mata akuni min al-muhsinin yaushe zan samu wannan martaba wannan matsayin na insani in kyautata ma Allah sannan in kyautata ma halittinsa ya zama tunaninmu kenan sannan mata kunu minal mutawakkili tunaninsa ya kasance yaushe zan zama cikin masu tawakkali masu dogaro ga Allah ne tawakkali at-tawakkul shine التفويض المطلق lillahi ta'ala bada تعالى بعد bil بالأسباب Abin da ake ce ma a tawakkul shine mutum ya zama ya liƙa lamarinsa gabaki ɗaya ga Allah gabaki ɗaya ka cokar amma ho bayan ya ruku da sababi kina zuwa makaranta sababi kenan a haske bis sabab kin yi ruku da sababi amma kacce ji a ranki cewa ai zuwa makarantarki da ƙwazanki su ne za su baki karatu a'a ki ji a ranki cewa ne Allah ne mai karantarwa Allah ne mai ba da ilimi wani sai ya shekaru barkatai yana zuwa makaranta amma Allah ta'ala bai nufin ya karantar da shi ba bai nufin ya karantar da shi wani kuma yana dan fara zuwa makarantar sai Allah mai buɗe to tawakkuli ce tawakkuli ce mutum ya zama ya dogara ga Allah bayan ya ruku da sababi shi ake ci mishi a tawakul ba tawakkali ne mutum ya zama ya saki hannun shi haka kawai bai komai masu cewa mutum ya je ya zauna kai ya komai in Allah ya ga dama zai mai komai to shawarar da ake ba su ita ce ga mu muna hangen wannan titin bypass to mutum ya je daidai irin wannan lokacin ko ya tafi hanyar da ke tafiya hanyar kano ko ya tafi hanyar kaduna sai je ya shimfiɗa tabar mashi ya kwanta. in allah ya ga dama mota ba za ta taka shi ba ko ko kuma ya zo daidai jirgin ƙasa jirgin titin jirgi shi ma ga shi nan ta hagunmu sai ya hango jirgi na tahowa sai ya ce a kawo mashi tabar ma sai ya zo tsakiyar karafan sai ya kwanta in allah ya ga dama jirgi ba zai taka shi ba ko kun ga ba wannan to abin da ake nufi da tawakkali shine mutum ya ruko da sababi komin kankantarsa komin kankantarsa amma Allah maɗaukacin sarki shine mai tabbatar da komai ya faru mutum zai iya riko da kowane sababi amma Allah ya ga dama sai abin ya kifa faruwa to ya zama tunaninsa shine mata a minal mutawakkili yaushe zan zama cikin masu tawakkali mata akunu min al-khashi'i ya zama tunanin ya zan zama cikin masu khushu'i khushu'a me al-khushu'a al-khushu' shine kankantar da kai a cikin zuciya musamman a lokacin ibada a lokacin da mutum yake ibada to yaushe ne ya ji a cewa ya ji a ransa cewa shi wani ɗan ƙaramin bawa ne a gaban ubangiji wanda yake babba shine khushu'i Allah ya yabi masu haka yace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un qad aflaha almu'minun haqiqa masu imani sun samu babban rabo suwaye alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suka kasance suna da khushuyi a cikin sallarsu in suna sallah suna kankantar da kansu ga Allah subhanahu wa ta'ala malam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alai yana da littafi cokan da ya rubuta ya sa masa suna al-khushu al-khushu fi salah al-khushu fi salah ko asbabul khushu fi salah sababban da suke jawo ma mutum ya zama yana da khushu'i to yaushe zan zama cikin al-khashi'i masu yin khushu'i masu kankantar da kansu a wajen ibada ga Allah ya zama tunanin mutum kenan ɗaya daga cin magabata ana ba da labari ya ga wani mutumi yana sallah amma yana soshe-soshe kamar yadda wasu ku ana karatu suna wasa in ga ba su da kushu'i kenan alamar kushu'i za a ga mutum ki sun natsu to ɗaya daga cin magabatan na ya ga wani yana sallah yana soshe-soshe yana waige-waige haka sai ce lau khasha a kalbu la a jawarihuhu inda zuciyarsa ta kaskanta to gaɓoɓinsa ma za su kaskanta lau khasha a kalbo da khasha a jawarihu da zuciyarsa ta kaskanta a cikin zuciyar shi yana jin kaskanci to da zai samu natsuwar gaɓoɓi to daga cin asbabul kushu akwai fahimta alƙur'ani idan mutum yana karanta alƙur'ani yana fahimtarsa to yana taimaka wajen alkhushu shi salah mutum ya zama ya kankantar da kansa sannan kuma a taganni bil qur'an karanta alqur'ani da rerawa mutum yana saurara wannan karantawar ita ma tana taimakawa wajen alkhushu'u fi salah ya taimakawa sosai sannan daga cikin abin da ke taimakawa a cikin alkushu'u fi mutum ya zama yana kallon wajen da zai sujada kamar yadda ake cewa ba a basarat a sujudik ka sanya ganin ka daidai inda za ka yi sujada sannan daga cin asibabin kusur fi sala akwai alqabd wannan saranda ne mutumin da ya sallah yake salla haka ya saranda ga Allah wato ba ni da abin da zan iya yi sai abin da kai da ni ya Allah sai mutum ya haka yana cin fa'idodinsa amma mutum ya saki hannu shabar to da wuya bai rika wasa da waɗannan yatsunsa ba a daidai lokacin da ya saki hannunsa shaɓar ɗin nan kuma musamman a ce sallar za ta yi tsawo to duk waɗannan suna cikin asbabul kushu fi fala? to mutum ya zama tunaninsa mata akunu min al-khashi'i yaushe zan zama cikin masu kushu? mata akunu min as-sabiri tunaninsa ya kasance yaushe zan zama cikin masu juriya juriya tabbata akan manufa tabbata a lokacin da mutum aka jarrabe shi tabbata wajen barin saban Allah shi ne ake cimshi shi afabu mutum ya zama in ya samu dama ta ya saba ma Allah to ba zai yi ba hmm? idan mutum ya samu dama ko ya shiga cikin ƙunshi, Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi zai tabbata al-imam min jawzi yana da littafin sai samu suna as-sabat inda al-mamat ya kawo hikayoyin magabata waɗanda aka ba su labarai na mutuwan wani na kusa da su amma ba a ga sun firgice ba ba su ji cikin hayaniya ba wani na cin asabar haka nan mutum ya kasance ibadar Allah subhanahu ta'ala ya tabbata a kanta komin zafi komin sanyi komin rana komin kowane irin yanayi ake ciki mutum zai rike ibadar Allah subhanahu wa ta'ala yana cin asabar hmm? yana cin asabar to ya zama tunanin makarancin alkur'ani mata a kunu min asabiri yaushe zan zama cikin masu juriya akan fassara asabar a ce haƙuri a haƙuri bai kai asabar ba asabar a larabci haƙuri a larabci shine alhilmu alhilm kenan shine haƙuri Eh, alhil shi ne an ɓata ma mutum rai sai ya shanye kamar yadda al'imamu ibn al-qayyim yake faɗi a cikin nuniya sai yake cewa Halimu falon yi a falan da 'abdahu bi zunubihi li tuba min isyani wahwal Halimu daga cin sunayen Allah akwai al-halim Allah ne haƙuri ne falon a falan da 'abdahu bi ba baya cak. ya kama bawansa da zaren bawan ya sabo li ya tuba min isyani saboda bawan nasa ya tuba daga saban da yake kun ga wannan alhilmu nan sannan mai hikima yana cewa wali wali wali farasun lil hilmi bil hilmi muljamu wali farasun lil jahli bil jahli musratu to kun ga alhilmu shine haƙuri to mutum ya zama kishiyarsa shi ita ce ake ce mata aljahal aljahal rashin haƙuri da wauta da saurin ɗaukan fansa da saurin mai da martani shi ne aljahal ai shi yasa larabawa da ake ce musu ake ce mazamaninsu al'asrul jahili malamai suka ce النسبة إلى الجهل هنا ليس بمعنى ضد العلم بل بمعنى ضد الحلم larabawa ba su da haƙuri tit for tat da ka musu za su ma amma suna da ilimi irin nasu duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da cewa al'ummiyun ne amma suna da ilimi akwai ilmomansu da ake takama da su a lokacin suna da ilmin waka suna da ilimin ansha suna da ilimin tarih eh? suna da ilmul ayyam sannan suna da ilmin falak sun san ilimin falak sun san tafiyar rana sun san tafiyar wata a lokacin suna da waɗannan ilmoma to amma an kira su da aljahiliyuna saboda ne saboda ba su da haƙuri hmm? ba shi ne ɗaya daga cinsu yake cewa a mabin kulsun ba ala Allah ya jihalan ahadun alaina fa na jihala fauka jahilin jahilina shi da wani ya ce zai mana rashin haƙuri ya mana wauta duk wanda ya mana wauta mu ma za mu mushi wauta fiye da wautan masu wauta kuma ya faɗa cikin halayensu yake cewa wa nashrabu in waradna al-ma'a safwan wa yashrabu ghayruna wa yashrabu ghayruna kadran wa tina ko ranqan wa tina shi mu idan muka je zamu sha ruwa saboda zalunci muna zaɓar ruwa mai kyau ne mu sha amma wanda ba mu ba idan yazo zai sha sai dai mu ban ya sha lalatacce gurɓataccen ruwa shi ne rankan watsina to kun ga jahiliya su ba jahiliya ba ce ta rashin ilimi to amma idan aka ce sabu shi ne juriya tabbata a lokacin musibu tabbata a wajen barin saba ma Allah tabbata a wajen yi ma Allah ta'ala biyayya in mutum ya haka sai a kira shi da sabirun to makarancin qur'ani ya kasance tunaninsa mata a min as yaushe zan zama cikin masu juriya wadanda za su tabbata a wajen bin Allah Wadanda za su tabbata wajen barin saba ma Allah waɗanda za su rika tabbata a lokacin da aka jarrabe su da wani abin da ya tayan musu da hankali ko ya so samu sarai mata a kunu minal khaifi tunanin sa ya kasance yaushe zan zama cikin masu tsoron Allah kullun wanda alkhawf shine ɗaya daga cikin fukafukai guda biyu da ake bauta ma'alla Allah da su ana bauta ma'alla Allah da alhau sannan ana bauta ma'alla Allah da arraja'u eh? idan mutum ya saba ma Allah subhanahu wata'ala ki hana ta mana wannan abinda za a rinjayar ne mutum ya ji tsoron kada Allah subhanahu ta'ala ya kama shi ne alkhawf sannan idan yi Allah bauta ya ji tsoron kada fa Allah ya ki an san ibadarsa والذين هم من عذاب ربهم مشفقون wanda suka kasance suna tsoron azabar ubangijinsu suna jin tsoron azabar ubangijinsu to kun ga shine mata akunu min al-khaifin mata akunu min ar-rajin to kun ga ɗayan kenan ar-raja'u yaushe zan zama cikin masu raja'i me arraja raja shine kishi alkhawf hmm alkhawf tsoron kada Allah ya ƙi karɓan ibadan mutum kuma ya masa azaba arraja'u fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi aikinsa idan yayi sannan kuma ya masa rahama ya sa shi a cikin aljanna raja'u kenan to da su ne ake bauta ma Allah a matsayin fakafakai mutum ya sa arraja'u a dama ya sanya alkhawfu a hagu yana fatan Allah ta'ala ya masa rahama ya karɓi ayyukansa ya sa shi a cikin aljannarsa a gefe guda kuma yana jin tsoro bai da sakankancewar Allah subhanahu ta'ala ya masa azaba to in mutum ya zama yana yin wannan to ya zama yana bauta ma Allah subhanahu ta'ala yadda ake bukata a waɗannan ɓangarorin guda biyu ne aka samu ƙungiyoyi biyu suka halaka ƙungiya ta farko su ne alwa'idiyya alwa'idiyya sun rinjayar da ɓangaren alhaufu alar raja sai suka ɗauka cewa duk musulmin da ya mutu yana saɓan Allah to saboda tsoronsu da azabar Allah da suka ce kawai wuta zai shiga kuma in ya shiga har abada ba zai fita ba akwai khawarijawa a su akwai mu'tazilawa a cikin su sune ake ci musu alwa'idiyya sannan a gefe guda sai aka samu murji'a su kuma murji'a su kuma waɗanda suka fuskantar da ɓangaren arraja kawai sai suka ce duk abin musulmi ya ga dama ya aikata a duniya aljannan nan sai ya shige ta ai Allah yana da rahama inna Allah ghafurur rahim Allah mai rahama ne kuma Allah madaukakin saki mai gafartawa ne wa rahmati wasi'at kulle shay rahama ta yalwaci komai ahlus sunna duka sun saba musu suka ce a hada su ake yi a tafi tare da su da alkhawfu da arraja'u musulmi ya zama yana bauta ma Allah yana fatan Allah subhanahu wata'ala zai karbi ibadarsa kuma zai gafarta masa ya shigar da shi aljanna sai ya masa rahama a daidai wannan lokacin kuma yana jin tsoron kada fa Allah ya yin haka to idan ya zama yana tafiya akan haka to da shi ne zai bauta ma Allah yadda ya kamata sannan idan ya ga wani dan uwansa ya afka yana saɓan Allah madaukakin sarki to tausayinsa zai sa shi ko da ya mutu zai masa addu'a ya ce Allah ka gafarta ma wani saboda ne saboda yana da fatan Allah zai iya masa rahama sannan wannan tsoron da yake ji masa kuma shi zai sa shi zai ci gaba da mai addu'a cewa Allah ya gafarta mishi ba zai ce wane yana wuta ba to mata akunu min al min al mata azhadu fi dunya tunaninsa da himmarsa su kasance shi ne yaushe zan fara gudun duniya yaushe zan tsaya a halal ba zan rika cin haram ba sannan bayan bana cin haram yaushe zan guje ma shubha shubuha abin da aka yi saɓani akan ina za a saka shi halal ko haram shubuha ke to bayan mutum ya nisanci haram to kuma sai ya nisanci shubuha faman ittaqa shubuhati faqad istabra li dini wa irdi wa man waqa'a fi shubuhati faqad waqa'a fi al-haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi to ya zama mutum yana da wannan zuhudu mun sha magana kansa babu buƙatar sai an tananatawa mata argabu fil akhirati tunanin makarancin alkur'ani ya kasance ba sauka ba yaushe zan fara kwaɗayin samun lahira hmm? tunanin sai ya kasance kun ganin al'imamu al'ajuri rahmatullahi alai dukka yana tafiyar da mu akan cewa abin da ake bukata shine makarancin alkur'ani ya kasance alkur'anin ya zama masa jini da tsoka wa'ama wa alkur'ani min kulli hikmatin Wani lahu al-adabu fil abinda ake bukata kenan qur'anin ya zama mutum jininsa kuma ya zama masa tsokar ya zama umarce umarcen qur'ani su suke juya shi hana-hanan qur'ani kuma ya nisance su abinda ake bukata kenan ba kawai ai ta karatu ba mata min adh-dhunubi tunanin makarancin ƙur'ani ya kasance yaushe zan tuba daga saɓan da nake yi mata a tuwo min zuno yaushe zan tuba daga saɓan da nake yi makarancin alƙur'ani kuma yana saɓa ma Allah bala'in da yake haifarwa yana da yawa na farko dai yana koya ma wasu cewa a? Ah, to a karatun ƙur'anin ma ba wani abu ba ne. mutum ya yi shi kuma yana ta lansa, duk ya tafi da mutum mutum ya karanta ƙur'ani mahaddaci ne shi ko ya san alqur'ani amma duk yadda za a tsula ta to tare da shi za a tsula ta to kaga wannan ne amfanin sa na farko na sannan na biyu shi ne mutum yana jama kanshi bala'i yana ninka ma kansa kullum bala'i domin mutumin da ya zama mai karatun ƙur'ani ya sani kuma ya take kanin asalinsa to Allah subhanahu ta'ala zai ninka masa azaba za a masa azaba ta saban da yayi sannan kuma za a masa azaba ta ya sani ya take sani domin yayi laifi biyu kenan zunubin da mutum zai yi bai sani ba ba zai zama daidai zunubin da mutumin da yayi yana sana ba haka limamin jauzi ya faɗi a cikin a cikin littafin sa saidul khatir har ma yana cewa fa inna Allaha ta'ala yaghfiru fa inna Allaha ta'ala yaghfiru li aljahili jahil marra qabla an yaghfira lil 'alim marra Allah zai iya gafarta ma jahili su saba'in kafin ya gafarta ma malami su daya kafin ya gafarta ma malami su daya sai an gafarta ma jahili so saba'in sannan a gafarta ma malami so ɗaya haka malamin jauzi ya faɗi to kun ga akwai wannan shine mata a tubu minar zuno yaushe zan tuba daga zunubi na in bari abinda ake ce ma tuba kuwa shine mutum ya daina saban da yake kuma ya iski gifari ya ce Allah ka gafarta mu shi yasa shi tuban yake da wasu sinadarai malamanmu suna cewa a taubatu ilmun wa halun wa amalu shi tuba ya kunshi ilimi ya kunshi yanayi ya kunshi aiki sai suka ce waɗannan sinadaran guda uku su ne akwai al'unsurul ma'arifi akwai al'unsurul amali alwujdani kai sannan sai al'unsurul amali ya zama mutum ya gane sabo yake ma da yawa an sha faɗa mana akwai mutumin da yana saban Allah shi bai san ma sabo yake ba ko ya san sabo yake amma shi bai ma yadda sabo ne? yanzu mutanen da suke sace mutane suna kashe su ko su ce sai an ba su kuɗi to nawa zaka ji ana tira ko zaki ji ana tira da su wani na gani wani fim wani wani clip daga cikin suna cewa wallahi mu mu'minai ne wallahi mu mummunai ne mummunai ma ba musulmai ba su mummunai ne wallahi mu mummunai ne wallahi mu ba fasikai ba ne sai ya rika ɗauko wasu zunubai wai su ya ɗauka su kaɗai ne zunubai amma aikin da kuma yana shan wiwi a daidai lokacin ga wiwi yana hurawa da yawan kuna sun kun taɓa kai yana hura tabar wiwi amma yana cewa su mummunai ne kuma su ba fasikai bane to kun ga wannan babu al'unsurin ma'arifi yaushe kake tsammani wannan ya tuba bai yadda bai san ma abin da yake aikata saban Allah bane to matakin farko kenan sai mutum ya yadda shi yasa magabata su idan suka aikata zunubi dan mutsili dan karami to yukabbiruna sai su mai da shi babba ɗaya daga cikinsu ya aikata wani abu ya damu sai aka ce masa ya za ka yi ka damu haka sai wannan zunubin ɗan ƙarami ne sai ce alam an na al'asa min al'usayya ce ba ku sani ba duk inda ka ga babbar sanda da ƙarama ce al'afa min al'usayya sanda ƙatuwa asalinta daga ƙaramar sanda take shi ne wannan da shi ne wannan sannan na biyu al'unsu alwijdani bayan mutum ya gane saɓo yake zuciya shi ta damu hal kenan zuciya shi ta damu ya rikici yanzu ni ne ne sabo yanzu ni ne na aikata wannan aikin har ma mutum ya rika bayyana kuka in bai yi kukan zuciya ba in bai yi kukan ida bayyana zuciya fa yadda ya tabaka idan bai yi da kun da ida ba sai yi da zuciya kukan zuci a tabaki ke sannan sai na uku shine al'unsur al'amali al'amal ce aiki daga ciki akwai istighfari daga ciki akwai idan mutum ya aikata saɓon to cikin alamar tubansa ya dawo kuma ya aikata aiki mai kyau innal hasanati yuzhibna sayyi'a wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha to kun ga waɗannan ke to tuba ke sannan tuban da Allah ya nemi makarantar Qur'ani su a taubatun nasuha tuba tsaftatacce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba na tsafta tsaftataccen tuba Allah ya samu mata a arifun ni'amal mutawafirata mai karatun ƙur'ani ya zama tunaninsa shine yaushe zan gane ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mun waɗanda suke almutawatira masu bibiyar juna in an ce attawatur shine attatabu ko lugatan abu yabu wani abu yabu wani wani yabu wani har suka ce shi kan shi ruwa an kira shi da wata daga larabci yake watar ka gani sannan me yasa aka kira wutiri wutiri saboda mutum zai ta sallah zai ta sallah sai a ƙarshe sai ya rishi ko ya raka a ɗaya sai aka ce masa alwatar hmm? kun ga shi ne wannan sannan me yasa aka ce ma aka ce ma mashi a kibau aka ce masa watar jami'insa al'autar hmm? kam nazratin fatakat kam nazratin fatakat min qalbi sahibiha min ghairi qausin wala watari fatka istihami bila qausin wala watar, kun ga watar watar alwataru shine ne shine kibau saboda ɗaya na bin da ana harbawa ko to shi yasa sai aka ce mushi alwatar to alwataru shine at-tatabu a bibibi junansa at-tawatur kenan to nemomin Allah yanzu kowaccen mu a ce kowace daga cinku nan da mu a ce ta kirga nemomin da Allah ya mata wace ce za ta yi kirgawa duk wanda ya ce zai yi kirga a awa ya ta Allah ya ce wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha in kuka ce za ku wani mutum ya taba zuwa wajen al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yace masa ala gaba ta malam ni dai wallahi ga nan cikin bala'i miki, ni dai ban ga wani alherin da nake da shi ba sai to zauna yace gashi kuma kana gani yace nawa nawa nawa ka sai idanka yanzu abin da kake so ka samu bari a cire maka waɗannan idanuwan guda biyu sai a baka shi yace ha ah, yace ba zan yadda ba ce to ka gani ima farko ce yanzu wannan ruwa kawai da mutum zai zo ya sha idan ya ji kishi ba ƙaramin ni'ima ba ce ranar da mutum zai gane ni'ima ce ranar da Allah ya hana shi jin daɗin ruwa ranar zai gane a shi cikin ni'ima yake shi ya za aka zo aka ce ma imamu alhassan al dai aka ce wai wani mutumi ya ce ba zai ci faluzaj ba alfaluzaj shi ne kamar alkaki aka ce saboda ne sai ce aksha Allah wa ajiye shukurahu ce ina jin tsoron ba zan iya gode ma Allah ba in na ci alkaki zaƙin da ke ciki da daɗin da ke ciki Shi ne sai ya ce masa ya lahu min ahmaq hal adda shukran ma'il bari ce ta wannan ne irin sakaran mutum ne to ya taba ya gama gode ma Allah a ruwan sanyi da yake sha ruwa da yake sha ya zuciyar shi ke sanyi to ya gama gode ma Allah a game da wannan ruwan da Allah ya bashi yace ya ce bai cin alkaki ko lubabul bur bi lu'abin nahl bi khalis saman bi khalis saman ma ma hada muslim yace abinda ake hada shi da tatacciyar alkama garin alkama sannan a zo a sa mishi zuma tatacciyar zuma sannan a toya shi da mai lafiyayye ma ba haza muslim ce duk musulmi mai hankali ba zai aibanta alkaki ba shine faluzaj kun gani to saboda haka makarancin ƙur'ani ya zama tunaninsa shine mata a a'rifu an-ni'amal mutawatira yaushe zan gane ni'imomin da Allah ya mun waɗanda suke bibiya juna ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wa mata a ashkuru alaiha bayan mutum ya gane ni'imar sannan ya zai ya gode mata ya zai yi gode kan ne'imominsa ne'imomin da aka yi godiyar Allah tana da sharaɗa abu na farko shine al-i'tirafu bin lisan mutum ya furta cewa wannan abin da Allah ne ya mun ba wani ba godiya ta farko ce sannan na biyu hamdul mun'im yaban wanda ya maka ni'ima allan da ya baki ni'ima bayan kin ce shi ya miki to kuma ki yabe shi na biyu ke sannan ƙadu zalika fil qalb mutun ya ƙudurta a zuciyarsa cewa annallaha huwa huwal mun'imu alai Allah shi shine masa wannan ni'ima a cikin zuciya ba kawai mutum ya faɗi a baki ba sannan na hudu Allah ya sa'amila hafi ma ya kirahu Allah kada mutum ya sake amfani da wannan ni'imar ta Allah a cikin abin da Allah bai yadda ba malamanmu suka ce wani abin ban mamaki duk saban da ake ma Allah da ni'imarsa ake masa da zan ce ku ta kawo saban Allah har da surutu ana karatu to amfani ne da ni'imar Allah a saba ma Allah da ni'imar Allah ake saba ma Allah da me ake gulma hmm? da baki baki nima ne kuma nima ba da me ake kallon haram da ido ido nima ne ko ba ni'ima ba ne to shara'in ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce kada mutum ya amfani da ita a cin abin da Allah baya su ya zama mai godiya ke sannan mata a aqilu anillahi ta'ala alkhitaba tunaninsa da himmarsa su kasance wai yaushe ne zan fahimci maganar da Allah yake min da nake karanta Qur'ani ba kawai in sauce ba yaushe ne zan fara fahimtar abin da Allah subhanahu wata'ala har ya ce wa tilkal amsalu na buridu halin nasi wa ma ya aqilu ha illa al'alimu hmm? misalan da Allah yake bugawa to yana buga su ne ba mai fahimta shi wanda yake da ilimi to yaushe zan gane waɗannan bayanan da Allah yake min a cikin alkur'ani mutum ya sa ma kanshi wannan mata afqahu ma atlu yaushe ne zan fara fahimtar abin da nake karantawa kun ga ba kawai sauke sura ba fikihu fikihun aya mata aglabu nafsi ala hawaha yaushe ne zan rinjaye raina akan abin da shiran yake so yaushe shi ran mutum kullum inna nasala amma ratin da su'e ran mutum kullum yana umartarsa da abin da ba shi da kyau kullum wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ran mutum wanda ya tsaya ya tsarkake ransa to wanda ya samu babban rabo wanda kuma ya turbuda ransa ya halakar da ransa ya je yana bin saban Allah subhanahu wata'ala to wannan ya tabi ya halaka to yaushe zan rinjaye raina kai ya zama ina bin abin da raina yake so malamai sun kirga ran mutum ɗaya daga cikin abokanan gabansa eh ran mutum abokin gaban shi sannan suka ce yana da wani abu raina da wani abun ban mamaki guda biyu na farko annahu aduwwun mahbub abokin gaba ne amma kuma ana san shi sai wata ta ce miki wance billahi allazi la ilaha illa huwa bana kaunaki yadda bana kaunan mutuwata ke kuma sai kice duk duniyar na bani da masoyi ya ki to haka muke marayukanmu mu abokin gabanmu ne yana mu da abu mara kyau mu ko ba wanda muka fito kamar sa to shi yasa muke shan wahala idan ya ce ga abin da za a yi to faci kenan sai an biya masa bukatarsa sannan za a zauna lafiya wajen zama da iya da miji mata in suka zo suka tasa wani abu suka ce shi za suke so to sai wannan abin ya yi sannan in ba haka ba a yi ta bala'i a lokiya a lodanja kaga nafsu kenan domin wanda nafsu fi wanda nafsu ya fi matasiri ba kama kumata ku kuka fi hawa dokin nafsu kuma so tari inda yake kai ku tashar da na sai ni mana ba wanda ya kai mata ittiba'un nafsu su baransu abinda ransu yake so shi za su ba su tunani amma inda yake kai su shine je aje su a tasha tashar da na sani kuma bahaushe ya riga faɗi ya ce da na sani keya daga baya take komawa shine wannan abu ba a ce kowa ba yi da shi ba amma naku ya fi saboda ku khuliqtunna lil atifati ko khuliqtunna bi atifa ku yan atifa abinda kawai kuke so shine a gaban ku wata mata a cikin tarihi ana ba da labari ta zo ta ce ma mijinta kawai ta buga mashi wasu lissafi wani lissafi kawai kwakwalwar shi ta buga ta ce kuma so take so biya so take biya mata bukatunta kawai ma baina ashiyatin wa duhaha yace to shikenan yace wata yana zuwa ko kaya ɗaya bai ɗauka ba sai na jikinsa kawai ya fita ya haura kumin sa ya gaba ba ta sake ganin shi ba sai bayan shekaru sai ga shi ya dawo yana shigowa ta cani ban gane ka ba ma sai waye kai ra'at nidwa asfarin umaymatu shahiban ala nidwi asfarin fajunna jununuha faqalat minayyin nasi anta wa man takun ce matu ta ga a asari ta ga mutumin da tafiya ta ramar da shi ta kanjamar da shi ta canza masa halitta shine shahibai ana nibwi zan sannan raƙuminsa ma ya kanjame ya lalace ya je ne juna jununu ha fi haukata ta tashi faqalat min ayyin nasu sai kai kai kuma wani irin daga cikin waɗanda mutanen suke wa manta kun kai waye kai wai ta ma manta shi kuma ita ta azzala masa ya fita to ka gani malamai sukan kawo waɗannan 'yan baitotan a matsayin sakamakon mutumin da yake bin ɗa'a wani ba ɗa'a Allah ba sakamakon da zaka samu kenan duk wanda ya bi wani wanda ba Allah zai bi son zuciyar wani to sakamakon abin da kage ta sa shi ya shiga bala'i ya rabu da kowa ya ji ya sha wahala kuma ta dadi ya da ta ce ai bata san shi ba minayin nasi an ko bukatar shi bata biya ba kuma bata yadda da shi ba kun ga shi ne wannan sau da ka mata aglibu nafsi ala hawaha yaushe ne zan rinjayi raina akan abin da yake so in matsinki masa hmm? mata ujahidu fillahi azza wa jalla haqqal jihad yaushe ne zan yi ƙoƙari domin ɗaukaka kalmar Allah gaskiyar ƙoƙari Abin da ake cima aljihad min aljahadi au min aljuhudi in an ce aljahad wahala in an ce aljihudi ƙoƙari to fil jihadi jahdun wa fihi juhudun a cikin jihadi akwai ne akwai ƙoƙari kuma akwai shan wahala to duka za a iya samu duk sunansa abinda kuma ake ce ma jihadi a is'ilahin shari'a shine ne بذل الوسع لإعلاء كلمة الله تعالى بإحدى طرق إعلائه قوي أظن ذلك كما جهادي شيني ƙoƙari da bada da baza ƙwanji a wajen ɗaukar kalmar Allah da ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi domin ɗaukar kalmar Allah hanyar da tafi ita ce wannan hanyar da muke cikin yanzu ta koyarwa ba jihadin da ya fi wannan wannan shine akbarul jihad جهاد العلم علم علم كوين علم كما ألا هكا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون دول أسامونا دقودا ذا أجي جهادي to su kuma su zauna suna karantar da mutane in 'yan jihadin suka je suka dawo kuma su zauna su masu karatu su zauna su yi karatu shi ne izara jawo ilaihe ba a jihadi na yaƙi ce da ilimi idan mutum ya tafi ya ce zai jihadi na jahilci to zai je ya kashe waɗanda bai cancanta a kashe su ba ya taɓa waɗanda bai cancanta a taɓa su ba ya cutar da waɗanda bala'i zai ja kansa ya tafi jihadi sai je fasadi ya je jihadi amma fasadi yake ya je yi kokari amma barna yayi da haka jihadin gaske mata ahfazu lisani sannan ya zama tunaninsa da himmatsa yaushe zan tsara harshe na ba zan ka faɗin abin da na ga dama ba wannan na abubakar radiyallahu anhu wata rana ya taɓa zama sai ya haka da harshensa sai ya fito da shi sai ya kama sai ce hada labi a al almahalik ce wannan shi ne wanda yake eh, zurmama a cin halaka harshe kuma manzo sun ce mu mu'azu ibn jabal kuffa alayka hada Ana ukhbiruka bi malaki zalika kullihi bana baka labarin abin da ya tattaro duka waɗancan ba ababan da kai tambaya kansu kuffa alayka hada wannan ka kama shi ka kulle shi malam ibn qayyim yace aka masa aka masa get biyu da a cikin gaban mutum a cikin gabobin jikin mutum ba wanda aka yi ma get sai shi get biyu kuma ga get din haƙura sannan kuma ga get din labba saboda ne saboda tsiyarsa malamin ya yace da ya kai tsawon hannu to ba za a zauna a duniya ba kun gama kauye da matar shi ta mai bala'i ba kauyen balarabe da ya tashi zai mata gambo ya ba da labari sai ta ce ya ce wata tahu kamar la kanat laura ai tahu hasibtahu baban minan nari yuftahu ce wallahi matan nan ya ce wallahi matan nan tashi in ta buɗe bakinta ya ce lakana ina ma Allah bai halice ta ba za ka zata babin minan na yufta za ka zata wata ƙofa wutar jahannama ta buɗe ma saboda bala'i kaji harshe kenan harshe aka kira wani alkali ya zo wani gida aka ce mishi ai ga ta tayi kaza ta kaza ta kaza ta kaza aka yi sallama ya ce ina wadda aka ce tayi aka ce ai ga ta nan ya ce wannan ya tsuru din ya ce ni na ta zango ta shirge gyabi ita ce ta wannan ta ita ce ta yi kaga yadda take kamar yadda harshen ta yake ga shi dan tsugul ita ma ga ta tsugul sai fitina to kaga shine wannan harshe to an ce a tsaya nan lokaci ya yi. yayi da ka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya haɗa mu a wata haɗuwar ta daban Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sai kun canza